الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa don ci gaba da darasi a cikin littafin muktasar zadil ma'ad fi hadi khairul ibad kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci darasinmu da ya gabata kamin hutun sallah talayya shine darasi na ashirin da biyu wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala dawowar mu wannan hutu na ainihin sallar layya za mu tashi a farkon darasi na 24 inda shi darasin mu na 22 ya kawo mana ƙarshen fasali na goma sha shida inda muka tsaya daidai shayi na hamsin da ɗaya kenan yau wannan darasin na ishirin da uku in Allah ya so za mu ainihi tashi a za mu fara daidai fasali na goma sha bakwai duk dai a shani na hamsin da ɗaya ko da yake darasi na ainihin ishirin da ɗaya ne ya gabata ba na ishirin da biyu ba kuma wadda cikin yau za mu fara da ainihin farkon darasi na 22 insha Allah mun kare da fasali na goma sha shida fasali da ya bayani game da salatul kusufi inda akwai sallah ta shayewar rana akwai sallah ta shayewar wata kuma dukkan su biyu mun tattauna kowanne daga cikinsu to sai malam ya ce faslon rabewa a farkon shayi na hamsin da ɗaya kenan cikin irin wannan nusa da na kirkira ya yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fasali mai bayani a cikin shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilistisqa game da bayanin roƙon ruwa. Wasabbata hannu ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu istasqa ala wujuhin Annabi ya yi roƙon ruwa akan fuskoki masu yawa ba fuska guda annabi ya bi ba salawatullahi wa salamu alai wajen roƙon ruwa ga Allah wata ala. wanda kamar wanda muka sani a baya da madadin biyar hanyoyin da annabi ya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutane su kama wasu hanyoyi da ba su Allah ya yi umarni a bi ba kamar taruwa masallaci a sauƙi alkur'ani kamar yawo ana neman sadaka ta kwana ɗaya biyu ko uku ko hudu ana a kawo sadaka masallaci ana karatun alkur'ani bayan an gama kwanakin ana wahala sannan a yi addu'a a watse madadin abi ɗaya daga cikin fuskoki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi wurin roƙon ruwa ko kuma ga mata suna yawo da tuwon maza matan malamai ko limamai ko wasu tare da yara ana kiɗe da gwangwaye ana kewayen itace ana cewa ruwa haliru ruwa haliru ɗan sarkin ruwa haliru mai wandon ruwa haliru wanda wannan ma'aika su kana cewa shirka ta amma alhamdulillah hasken shiriya hasken ƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sun share waɗancan kuraguzai na bid'a an yi gaba da suwa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta mamaye samun irin wannan sai ta yi tafiya mai nisa ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bi wurin roƙon ruwa ko yi wurin roƙon ruwa akwai yawmul juma'a a ranar juma'a alal mimbari annabi yana saman mimbari fi asna'il khutba a tsakiyar khutba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar juma'a yana saman mimbari yana tsakiyar khutba sai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙe tsaye ya ce ya rasulallah ka roƙan mana Allah ya ba mu ruwa dukiyoyi sun halaka duka hanyoyi sun yanke a dalilin rashin ruwa muna cikin wani hali sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsakiyar kudubar ya daga hannunsa a ga farin matansa yana roƙon Allah yana Allahumma agitna Allahumma agitna Allahumma agitna a lokacin da wannan al'amarin ya faru babu wani alamu na hadari ko wasu alamu na ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dalita alamun ruwa da hadari a haka ruwa kuma ruwan da ba a ɗauke ba har sai da wata jim'a ta kewayo wannan bawan Allah ya sake shigowa masallaci annabi yana kutuba ya ta tsaye ce ya ma'aikin Allah ka roƙan mana Allah a ɗauke mana waɗanga ruwa dukiyoyi sun halaka hanyoyi na alamun radu sun katse Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannunsa sama ya roƙi Allah cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allah ruwan ga a yi mu da su ba akan mu ba akai su saman tudanni da duwatsu da rafuka da wuraren da itatuwa suke ga dajin Allah kenan wannan fuska ta farko kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi roƙon Asa ne. fuska ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi roƙon ruwa annahu wa'adan nasa shi annabi ya alƙawanta ma mutane yawman yakrujuna fi wani wuni da suka fito a cikin wannan wuni ilal musalla zuwa masallacin idi ba masallacin hansu salawatu ba ba masallacin juma'a ba a zuwa masallacin idi fara faraja na tsala ta shan sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito a lokacin da rana ta kullo mutawadi'an annabi yana mai kankantar da kai ga Allah mutabaddilan yana mai addu'a mutakashiyan yana mai yin tsoron Allah ta'ala tawassilan yana ainihi mai tawassuli da Allah matadariyan yana mai kankantar da kai a cikin tawassulinsa da yake yin addu'a falanna wafan musalla lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo masallacin idi sai da mimbara sai ya hau mimbari a can masallacin idi sai malam ya ce in saha yan hau wannan hadisi ya inganta mai bayanin cewa annabi ya hau bari a masallacin idi fabil kalbi min hushai akwai wani abu cikin zuciya na taraddudi saboda hadisi mai bayani akan cewa annabi ya hau mimbar a masallacin idi ba hadisi ne da bai tabbata ba can wurin roƙon ruwa ko wurin sallar gidi ba ni da nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi sai gode wa Allah wa asna alai yayi yabo ga Allah wa kabbarahu ya girmama Allah wa kana mimma hufiza ya kasance yana daga cikin abin da aka kiyaye min kutubatihi daga cikin kutubar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a masallacin idi a wurin roƙon ruwa ko sallar roƙon ruwa wa du'a'ihi da kuma addu'arsa ga abin da aka kiyaye annabi alhamdulillah ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin la ilaha illallah bayan ya buɗa da fatiha ya karanta gwargwadon aya uku a cikinta nan ya biyar da kalmar ikhlasi la ilaha illallah yas'alu ma yurid ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah Allah shi yake yake aikata abin da yake nuni ma'ana Allah na aikata abin da yake nuna aikatawa kenan nan la dakhala li babu wani wanda da damar sa hannu ga aikin Allah ka Allah ta'ala yana aikata abin da ya so abin da ya nuha Allahumma anta Allah da nabi ce ya Allah kai ne Allah la ilaha illa anta ba abin bauta ba da gaskiya sai kai taf'alu ma turi kai ke aike kai ke aikata abin da kake nufi Allahumma anta Allah ya saki jaddadawa ya Allah hakika kai ne Allah la ilaha illa an ba abin bauta ma da gaskiya sai kai Allah an zalgani annabi ce ya Allah kai an wadaci. wa namil fuqara mu kuma talakawa muke anzil alaina al-gaisa Allah ka saukar mana da ruwa ya Allah ka saukar mana da ruwa Waje ma anzaltahu alaina ka sanya abinda ka saukar mana na ruwa ya zama kuwatan lana ya zama matsayin ƙarfi gare mu inda za mu samu marayu wa balagan ilahin kuma za ya zama ya isa da mu zuwa wani lokaci abinda muka samu mu tara mu ajiye muna ci zuwa wani lokaci thumma yi ni. sanan bayan haka sanar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannuwansa wa akaza fi tadarrui za ku ga ya yi kuskure shi marubucin wannan littafi ko kuma maɗaba'ar da ta buga littafin sai suka rubuta fitafarru'i amma yadda abin yake fitafarru'i eh an gare shi ko wa akaza fitafarru'i shi a daidai ba fitafarru'i ba Za su kenan sai sai an yi gyara nan ko ina ganin an ganin ko wurin da malamin rubuta cewa sun marafa ya daini na na ya daga hannuwansa duk dai cikin wannan hadisi wa akhadha tafar tafarru'i amma ba fi ne, bane fi tafarru'i Wanda shi gyaran da za a yi sai ya shiga a cikin ainihin ƙanƙantar da kai walittihar da daga muryarsa wa du'a da yin addu'a ya ƙanƙantar da kansa ya daga muryarsa yana yin addu'a shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan hadisi hadisi ne da isnadi ne isnadi ne hasan Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad hadisi na dubu biyu da ɗari uku da talatin da ɗaya. Malam Albani Allah shi ya yi bayani eh, dubu uku da ɗari uku da talatin da ɗaya. Sana Albani Allah shi ya yi bayani a cikin irwa'ul galil da ya yi ma'aiki cewa a hadisi mai lamba ɗari shida da hamsin da biyar zuwa ɗari shida da sittin da tara ɗari shida da sittin da biyar zuwa ɗari shida da sittin da tara a wannan yinin ya kawo bayanin zaman hadisin hadisi ya hasanon bi ma'ana hadisi ya tabbata da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga cikin an da kai na ɗaga muryarsa yana yin addu'a wa balaga firrafi. nan, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kai matuƙa wajen ɗaga hannunsa a bada bayabu ibtaini a sai hamasansa ya bayyana. Ma'ana kenan annabi na ɗaga hannuwansa sama a wurin Roƙarwa ko a wurin sallar roƙarwa a lokaci da yake ke yin kutu ba? Tumma wani na sa na nadi sallar labaran iri a al'adu yau sallar! Ya juyo zuwa ga mutane da zahra bayansa. Ya juya yabba mutane bayansa. Wasu matsalar Kibla da yana wasu kantin su sosai yanzu ya juya. ya kama fuskanta alƙibla ya ba su baya wa ya juyar da mayafinsa wa awwala in ka rida a wannan lokacin sai annabi ya juyar da mayafin da yake yaye da ya? wa huwa mustaqbil lil qibla ala hali yana mai fuskanta al qibla faja'ala al ayman ala al sai ya sanya ɓangaren dama ya koma ɓangaren hagu wa afsi da kuma sunguyensa ɓangaren hauni ya koma ɓangaren dama ma'ana ya juya ma'anar wannan Allah ya juya muna halin da muke ciki na wari zuwa ga samun ruwa wa ridawa rida wa hamisu sauda abinda annabi ya rataya ya yi da shi a wurin roƙon ruwa a wannan lokaci ya kasance wata alkifa ce baka wa kaza du'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga cikin yin addu'a qabila lil qibla bayan da juya yana mai fuskantar al-qibla dai a cikin fuska ta biyu ta roƙon ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannasu kazalik su ma mutane kamar haka ma'ana mutane suka yi yadda annabi ya yi sannan nazala bayan ya kammala sannan ya sauko fasalla bihim rakatayn kal'id sai ya sauko yayi ma mutane sallah raka biyu kamar idi min gairi da. ba tare da an yi kiran sallah ba ara fil ula sai annabi ya karanta ga raka farko a cikin wannan sallah ta roƙon ruwa da ya ta masallacin ini ga da fatiha bayan ya karanta fatiha sai karanta sabbi isma rabbika al'ala wa tadaniya a raka ta biyu al-gashiya ya karanta suratul gashiya al ataka hadithul gashiya to waɗannan su ne surorin da annabi ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma a sallar juma'a za ka ga mai yawa su ne surorin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa wanda za a samu waye da ta nuna ya karanta suratul juma'a ko sura qaf wal qur'anul majid amma wannan wurin roƙon ruwa to ga ainihi surori guda biyu da ya karanta raka ta farko da raka ta biyu A tsali, fuska ta uku ta roƙon ruwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi anna wasafa ala minbaril madina annabi yi roƙon ruwa saman minbari a garin madina fi gairi juma'a ba ga sallar juma'a ba ta farko mun ji cewa ya yi roƙon ruwan ne saman mimbarin juma'a to yanzu ya yi roƙon ruwa saman mimbari amma ba ga sallar juma'a ba walam yufas anhu fi sala ba kiyaye cewa ya ainihi yi sallah ba a cikin wannan fitowar wanda ya yi saman mimbari cikin garin Madina. Abin da aka kiyaye shi ne na addu'a kawai. Arabi, nau'i na hudu, annahu saska wa huwa jalisun fil masjid a yadai. Ayyo ruwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi roƙon ruwa alhali yana zaune cikin masallaci duk a garin Madina ya daga hannuwansa wada Allah azza wa jal ya roƙi Allah magwayi mai girma alƙalin nau'i na biyar na roƙon ruwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi annahu sauka inda a jaru gai shi annabi ya yi roƙon ruwa gun wasu duwatsu inda itatuwa na zaiti ƙoriban minas zaura kusa da wani wurin da ake ce mazaura. wawuwa huwa khariju babil masjid wajen kohar masallaci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya wuri ya yi roƙarwa alladhi yudu al yawm wannan shi wanda wurin da annabi ya tsaya yayi sallar yayi roƙon ruwan na. to an canza mai suna daga zaura ingada ke rubuce a hadisi suna ne babu salam aka aka kira ne na hawa asfata hajari wurin bai da wani nisa gwargwadon kaɗan dokinci ne ka jewa daga shi masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wurin ya zama kurkusa amma mutum ya shige cikin masallaci yanzu yartifa an al kharij min al masjid ya dan yi dama wajen fitowa a wajen masallaci sanan ya tsaya yan adifukum ya dan yi dama an al kharij a daman waje min al masjid na fitowa daga masallaci ma'ana dama ga masallaci kaɗan to nan ma ya tsaya ya yi roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali ko lokaci mu ci gaba mu tsaya ne akwai hawa in ci to insha Allah subhanahu wa ta'ala a mun ambaci nau'uka guda biyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi roƙon ruwa bisa ga waɗannan huskoki domin kawo ga huska ta shidda kuma kusan ita ce huska ta ƙarshe amma kuma na ya kamata mu dakata saboda lokaci saboda kairu kalami ma ƙalla wa dan rarufan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaqa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya dasa insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na ashirin da uku. za mu tashi daidai shayi na hamsin da biyu bisa ga wannan gaba ta shidda na huskar roƙon ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك